الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد <clears throat> وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته har yanzu cikin suratu aljafiya a cikin ayoyin da muka karanta Allah madaukakin sarki yana cewa wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr وما لهم بذلك وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون Allah yana ba da labari na kafirai musamman waɗanda suke da aƙidar cewa babu wata rayuwa bayan wannan rayuwar wannan su ake kira addahariya ma'ana suna ganin kawai kowa da zamaninsa don haka kowa in ya zo ya yi lokacinsa a duniya ya ƙare shi kenan wani ne zima zai zo ya zamani shi kenan duniyan nan ita ce kawai wato wajen rayuwa babu rayuwa bayan mutuwa to an samu kafiran farko masu irin wannan da'awa din suka ce ai babu wani mai rayawa babu wani mai kashewa sai dai zamani ne kawai kowa in zamanin shi ya yi zai tafi Allah ya ce wa malahum bai zalika min ilmin ba su da wani masaniya a kan wannan domin inhum illa ya yadhunnun wannan kawai zato ne zato ne kawai suke yi ba tabbaci ba ne abinda da suke fara don haka da yawa daga cikinsu suna kore cewa akwai rayuwa bayan an mutu bari wasu a cikinsu ma suna ganin cewa ko da ma akwai rayuwa din sai dai rayuwa ta dinga wato caccanja yanayi an samu wasu bangare na waɗannan masu aƙidar cewa idan mutum mai kyawawan ɗabi'u ne in ya mutu to sai ran shi ya tashi ya koma jikin wata dabba wacce take wato mai kyawawan ɗabi'u idan kuma mai munanan ɗabi'u ne in ya mutu ran shi haka zai tashi ya koma jikin wannan dabba ne wannan duk suna kore cewa akwai rayuwa ne bayan mutuwa to Allah madaukakin sarki ce wannan duka kama-kama suke suna zato ne kawai ba su da tabbas kan haka wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin da zara an karanta musu ko yayin da ake karanta musu ayoyinmu waɗanda suke masu ƙarfin hujja ba su da wani dalili sai dai su dinga ce to ina iyayenmu ina babanninmu suke a zo mana da su mu gansu dai akwai rayuwa bayan mutuwa sun manta cewa akwai wani ajal akwai wata iyaka da Allah madaukakin sarki ya ajiye na lokacin da za a dawo da waɗannan domin Allah ya riga ya ajiye lokacin da duk wani mai rai kuma Allah zai tada shi Allah zai tada kowa da kowa Allah ya ce waqifuhum innahum mas'ulun ku tsaida su dukkan su za a tambaye su kowa da kowa za a tambaye shi akwai wannan lokacin ba a nan duniya yake ba akwai lokacin da kowa zai tashi kalla innahum cewa Allah madaukakin sarki yace alladina idza qalu ala an-nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum ala yazunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin akwai ranan da za ta zo ba wai a nan duniya bane akwai ranan da za ta zo ran da za a tara kowa da kowa za a tara mutanen farko da mutanen ƙarshe kowa da kowa za a tara su sannan sai a tashe su lokaci daya amma ba wai za a tashi wasu bane a zo da su sannan a sake kawo wasu a dawo da su duk wanda ya tafi bai dawowa saboda haka lokaci ne da Allah ya iyakance shi ne ajalin musamman yana da wani iyakantaccen lokaci to sai su dinga karyata annabawan su ce inda gaske ne ina iyayenmu ina kakanninmu suke amma misalin da Allah ya bamu yana tabbatar da cewa akwai rayuwa bayan mutuwa istar mutanen kogo ashabul kahf wanda sun yi rayuwa a kafin Allah Maɗaukacin sarki ya ɗauki rayuwarsu suka yi shekara 300 da wani abu ba sa raye kuma kuma Allah Maɗaukacin sarki ya sake dawo da su suka tashi suka farka suka ga kaman bacci suke da bai wuce na lokacin hatsi zuwa zuwa zuwa da asar ba don har su isu suke sabani a tsakaninsu wasu suna cewa a'a mun kai kwana ɗaya a wajen da wasu suna cewa a'a suka yi ta sabani a tsakaninsu to da suka gama sabanin suka ce to ku sura ɗaya ya je ya siyo mana abinci don yunwa ta fara kama to ko da suka je suka ga inda suka je ba nan suka bari ba to kaga wannan kaman an ɗauke su ne a duniyar kwata-kwata an fitar da su kuma aka sake ɗan dawo da su kuma dawo wanda suka yi ɗin ba wai sun yi wata rayuwa ba mai tsayi Allah ya nuna ikonsa ne suka dawo ɗin suka farka har aka gansu aka gane inda suke sai suka sake komawa ba kamar yadda ake nuna a cikin ah, wasan kwaikwayo cewa ai sun zo sun mai wani zamani mai tsayi ba har wasu su ma sun yi aure bala wannan Allah ya nuna ikon shi ne cewa yana iya raya mutane bayan mutuwa inda waɗannan din abu ne wanda yake ya tabbata yana nan a cikin littattafan farko kamar yadda alkur'ani ya gaskata sannan akwai wani annabi ma cikin annabawa ai wanda ya zo wucewa ya ga wani gari ya cika garin ya kai inda ya kai ana biki ko ana cin kasuwa yake mamaki cewa yanzu Allah zai tada wannan garin kuma a sake dawo da su fa amata hullahu mi'ata ami Allah ya kashe shi tsawon shekara 100 kuma cikin ilimin Allah da sanin Allah ba wanda ya san inda yake ya mutu waɗancan suka gama rayuwarsu yanzu nan da shekara 100 ba za ka samu nan da shekara 100 sai dai ila irin waɗannan sun yi tsawon rayuwa duk cikin mu, nan gida wani ma ba zai kara shekara ɗaya ba kwana ɗaya ma wani ba zai kara ba to ba da ya yi magana shekara ɗari nan da shekara ɗari ba wani wanda za ka samu a cikin mu sai dai wanda Allah ya rubuta mashi ƙila ya ɗan ya ɗan amma ba za ka samu kowa da kowa ba tun da shekara ɗari baya ma babu kowa ne ko shekara ɗari baya yanzu babu wani a cikin ma duk sai riga sun wuce haka ne ake ake shudewa to amma Allah ya kashe shi tsawon shekara ɗaya Allah ya tashe shi ya ce kam labista ƙala labistu yawman aw ba a kuma aka tashi giyama za ta zamo ba duk daɗe wannan mutum ya yi ran da aka tashe shi zai dinga ganin kamar rana ɗaya ne kamar ƙiftawan ido ne kamar mutum ne ya yi bacci duk wanda ya kwanta bacci ya farka duk tsawon awayin nan bai ganin su wani ma zai ga baccin kamar bai ishe shi ba zai ce tsazun nan fa na kwanta ga shi an kira asuba in ka tambaye shi awoyin da ya yi ila an yi wasu abubuwa da yawa bai san ma ana yin su ba a cikin inda yake kwancan ma to wannan shine alama na tashin alkiyama gaskiya ne ai bacci shine babban aya da yake nuna mana cewa akwai tashin alkiyama tun da mutum zai kwanta bacci bai san me yake faruwa ba za a yi ruwa ɗauke wani bai sani ba sai dai da sabon ya fito ya ga abubuwa sun faru to haka rayuwa ta tashin alkiyama take don haka waɗannan da suke jayayya suna jayayya ne kawai akan abin da ba su da hujja ai babban misali ka ce suna bacci in sun yi bacci ina suke tafiya ina su take lokacin da suka kwanta haka Allah yana ɗaukar ran ne ya rike shi to haka nan Allah yake ɗaukar rai idan mutum rayuwar shi ta ƙari kuma Allah zai ajiye rayukan a wajensa har lokacin da Allah zai so ya dawo da ran kuma Allah zai dawo da su to sai shi yasa a gaba Allah ya ce kul ka gaya musu cewa Allahu yuhyikum Allah ne mai raya kuma yumitukum kuma shine mai kashe ku kuma yajma'ukum ila yawmil qiyamati la raiba fihi to wannan shine iyakar kuma shine zai tattara ku ya hada ku gaba daya ranan tashin alkiyama ranan da za a tattara kowa da kowa yauma yajma'ukum li yawmil jam zalika yawmut tagabun ranan da za a tara kowa da kowa ba wani wanda zai ce baya walakin na aksaran nasi la ya'lamun lalle Allah yayi gaskiya Allah yace mutane da yawa ba su san wannan ba wasu kuma suna ƙaryatawa amma gaskiya ne gaskiya ne shi yasa irin wannan ah, imanin na cewa zamani ne kawai kowa yi zamani shi ya tafi ah, ya zo cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah madaukakin sarki yana cewa yu'dini ibnu adam dan adam yana yana cuta mu in ji Allah ba wanda yake cutar da Allah ma'ana yana faɗan abin da bai tace da Allah shi shine ma'anar cutar amma ba wai cuta yana ya ya sa ma Allah abin da zai zai kuntata shi ba Allah ya wuce haka a'a yana faɗan abin da bai dace da Allah dan duk wanda ya cuta ma ya ma abin da bai dace da kai ba mana yana danganta ma Allah abin da bai dace da shi ba yace yasubbu dahar dan adam yana zagin zamani Allah ya ce wa ana dahar kuma ni ne zamani ma'ana Allah shine zamani Allah shine mai gudanar da zamani wanda yake gudanar da abu ai shine mai wannan abu shine mai wannan abu yanzu a gida waye gida mai gida shine gida ai in ya ce ni ne gidan nan bai karya ba saboda me in ba shi babu gida? saboda haka Allah ya ce ana dahar bayan Allah yana nufin shi ne dare da rana din ba a shi yake tafiyar da dare da rana wannan ya tafi wannan ya zo a hannun Allah yake ya ce biyadin amur al'amura komai da komai yana hannuna in ji Allah ƙuƙalli bulai da huwa na haram ni nake jujjuya dare da ininsa shi yasa babu kyau mutum ya zo ya ce ai wannan ɓataccen zamani wannan kuskure ne yana daga cikin miyagun maganganu da ba a so mutum yana furtawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ce zamani ya lalace ko mutane sun lalace to shine ya lalace ba zamani ba ba mutane ba domin Allah ne yake juya komai da komai zamanin waye kawo shi a irin wannan yanayi Allah ne ya kawo shi kuma Allah ya san da haka kuma wa zai tsama mutane a cikin wannan yanayi shi Allah ne zai tsame su an ka zagi wannan yanayi ka zagi mai tsamewa ka zagi ne juyar da zamani saboda haka kuskure ne wannan na lafazi wanda yake mara kyau wasu suna aukawa cikinsa to shi yasa Allah madaukakin sarki cewa lakin na aksaran nasi la ya'lamun mutane da yawa ba su san wato wannan abun ba ma'ana ba su san hakikanin cewa akwai rayuwa bayan mutuwa ba ko kuma wasu sun sani amma kuma suna ƙaryatawa shi yasa ayoyi da yawa Allah ya mayar musu da martani Allah ya ce kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum wai da suna raye ne ko ba sa raye waye kawo su cikin rayuwa to wanda ba sa raye ya kawo su cikin rayuwa sai ya zama dan ya dauke sai ya sake dawo da su sai ya zama wahala a gare shi wannan ba zai zama wahala ga Allah madaukakin sarki ba shi yasa wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi shi ya ƙirƙiri halitta ya fara ta kuma shi ne zai dawo da su kuma wannan dawowar da su shi ya fi sauƙi a wajen Allah shi ya fi ba a ce ba a ce Allah ya halicci mutane wannan abu bane mai wahala sai dawo da su bayan sun mutu ya halicce su babu rayuwa ba, ya samun musu da rayuwa to bayan sun yi rayuwa ya sake dawo da rayuwa shine za a ce ya gagara Allah wannan ba zai gagare shi ba saboda haka rana ne da Allah madaukakin sarki zai tattara kowa da kowa kuma suna ganin kamar ranar tana da nisa amma a wajen Allah rana ce wacce take kusa Allah madaukakin sarki yake cewa wa manu akhiruhu illa li ajalin ma'dud muna jinkirta shi ne kawai na wani lokaci lokacin mu muna ganin shi nesa ne a wajen Allah bai wuce kiftawar ido ba wani zai dinga ganin ai lokaci ne mai tsayi lokaci ne mai tsayi lokaci ne mai tsayi to amma a wajen Allah madaukakin sarki wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar haka Allah ya ce al'amarin mu ba komai bane illa abu kwaya ɗaya ne kamar kyaftawar ido haka za a yi a zo a wuce sai ga kaman ba a yi shi ba yanzu ina shekarar bara take azumin bara da aka aka aka aka aka aka daura mutane aka kulla mutane ba da kamar yanzu kowa a kulle yake ba me ina abin yake yanzu yanzu wasu yara an katan bai su ba san an yi wannan abin ba sun manta haka ya zo kaman ya riga ya shiga cikin tarihi kenan ya wuce ya riga ya wuce to haka rayuwar nan take haka rayuwar nan duk abin da yake faruwa ga ya zo ya wuce kaga ran wasu suna ganin abu ne mai tsayi ai wannan ba zai yiwu ba yaushe za a fita a cikin wannan kangi da wahala da waye haka aka yi ta kama wani ya gaji da zama a gida sai ya tashi ya fita ya je wata unguwa ya waye miƙe ta yanzu ka ce mishi je ma ba zai je ba zai zauna a gida to abu ne gashi nan aka yi ta rurutawa a yi wannan a yi wannan a dakile can a sa iyaka a nan ba fita ta nan sai go jami'an tsaro a sa wannan duk wanda ya ƙetara a mishi yau ina wani abin yake yanzu hanyar za ka je ka wuce ba komai ya faru ko bai faru ba shi ne abin da ake nufi abu ne haka rayuwa take zuwa ta wuce ita fa rayuwar nan ka ɗauke ta wato kamar a waje ne da aka sa mutum ma'ana yana ƙoƙarin fita zai yi ta yunƙurin fita din kuma duk wani lokaci zai kai lokacin da in ya fita shi kenan ya fita yasa da zaran ka sa kaba ka fita shi kenan naka ya ƙari. shi kenan sai dai mutane su gaba da fitanka a duniya bai rage ma mutane komai kuma bai dakatar da komai da yake tafiya a duniya duk ƙarfin kasuwancinka duk ƙarfin dukiyarka yau in ka faɗi ka mutu ba zai hana wai kasuwanci ya tsaya duk mulkinka kuma ba zai hana komai ya tsaya ba yanzu ba an shugaban kasa mutane daura dan shi ba shikenan an gama an ci gaba daga nan inda ya tsaya daga nan za a ci gaba to kaka ɗauki cewa wai dan tafiyanka ko tsayuwarka shi zai tsayar da wani abu ko shi zai kawo wani abu wannan ba naka ne wannan na Allah ne haka rayuwa duk inda ka tsaya ka kai ka tsaya to ci gaba take kai naka ya kare wasu za su zo su ma nasu zai kare har lokacin da Allah zai gaji ƙasa da wanda suke kanta Allah ce inna nahnu al-ardha wa man alaiha wa ilaina yurja'un Allah ce mu za mu gaji ƙasa da wanda ke kanta kuma gare mu duk kowa zai koma dukkan kowa zai koma ga Allah shi yasa daga cikin kyakkyawar aqida ta musulmi a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu musaba fadin istirja kalmar istirja mai da al'amura zuwa ga Allah duk sanda wani abu ya same ka to ka maida shi zuwa ga Allah yana tuna ma cewa za ka koma ga Allah ma gaba ɗayan ka wata rana shine ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda ya saba da faɗan wannan za ka samu baya baya baya shiga tashin hankali dan ya rasa wani abu so duk abu da ya rasa ya san ma gaba ɗayan shi zai koma ga Allah ya san zai koma ga Allah yasa kalmomi ne masu girma kuma waɗanda suke ƙara tabbatar da mutum kan tauhidinsa to sai Allah maɗaukakin sarki ya ce walillahi mulkus samawati wal ard أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أم كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تك آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم فاستكبرتم وكنتم قوما وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله غزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله مدوكتين سلكيتش ولله ملك السماوات والأرض أي mulki na sama da ƙasa ma'ana mallaka da iko madafan iko gaba ɗaya na sama da ƙasa na Allah babu wani wanda yake da iko in ba shi ba ko da akwai wasu masu mulki wannan Allah maɗaukakin sarki ne ya ɗaura su amma haƙiƙanin mulki duka na Allah ne shi ne ya ce walillahi mulkus samawati wal ardh karan wa yawma taqumu a ranan da wannan lokaci zai tsaya din ma'ana ran da za a tsaya gaban Allah shine ne sa'a ran da lokacin zai tsaya domin a tsaya a gaban Allah madaukakin sarki to yau idin yaftalu al-mubtilun a wannan rana duk waɗanda suke masu barna ne a nan masu barna ana nufin wanda suka karyata wannan rana wanda suka saba ma Allah suka kafirce suka karyata manzanninsa to a ranar su ne suka fi kowa hasara muminai ma za su ce ah, haula'in labina khasiru an fusahun wa ahlihim yau malkiyama ke waɗanda suka yi hasarar kawunansu da iyalansu ranar tashin alkiyama domin babu babban hasara mutum yana tsammanin ya sa jari zai samu riba ya samu ribar ta shi. wannan idan ya kasance a kasuwa mutum hankalin shi na tashi in ya sa jari jarin ya lalace to ina ga in ya sa jarin shi a nan duniya zai dauka a lahira je ya rasa wanda ba zai dawo ba gara a duniya an kasuwanci ne ka iya zuwa ga zaka nemo loan a lahira wani loan zaka nema ba wani wanda zai baka babu wani wanda kuma ba inda zaka je ka samu ba inda mutum zai je ya samu to wannan ita ce asalin hasara kenan hasarar duniya mai sauki ce tun da mutum ya yi hasarar duniya yakan iya yakan iya samunta yakan iya maye gurbinta zai ga mutum an yi gobara a kasuwa komai nashi ya kone yana tafiya yana tafiya wata ran sai kaga Allah ya farfado da shi ko to amma a lahira ba wanda ya hasara aiki yaushe zai dawo wannan aikin babu wannan ba zai dawo ba to ita hasara ce wacce take mai ban tsoro gaskiya to shine Allah ya yace yawma idin yahtarul mubtilun wa tara kullu ummatin jafiya wannan shine sunan wannan sura da aka ce suratul jafiya shine ranan da zaka ga kowace al'umma ma'ana kowa da kowa da ka sani in dai bawa ne na Allah zaka ganshi a durkushe a kasa ma'ana aljako shine mutum ya sa gwiwoyin shi a ƙasa kuma alama ne na na kai makura wajen baka da abin da zaka ka iya shi ya sa wasu daga cikin malamai masu tarbiyya suna cewa yana daga cikin kuskure irin wannan ukubar da ake ma yaro kace yaro ya tsugunna a kafafuwarsa domin wannan haƙi ne na Allah malamai masu tarbiyya suna hanawa a yin kai haka kaman kai kana nufin kana da wata ɗaukaka ne yana da gasgala ka sashe wani abu ka ce ya yi shara ko ya tsince takarda ko ya yi wani abu ko ya share allo an gane ko ko ya je ya wanke wani waje amma ka ce turkusa a gabanka ka tsaya to wasu malamai na tarbiyya musamman malamai na tarbiyya musulunci suna ganin bai dace ba domin Allah kaɗai ake ma wa tara kulla ummatin jafiya zaka ga dukkanin kowa da kowa yana turkushe akan ne shine yazo wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kamar gani na ganin ku a wani waje wanda yake mai tudu ne kowa ya durkusa yana gaban Allah madaukakin sai kuma ga jahannama ana nan kowa yana tsoron shi za a jefa shi a durkushe kowa yake to rana ce da kowa zai durkusa gaban Allah madaukakin sarki ba wani wanda ya sai daga kansa babu sai wanda Allah ya so ya daukaka shi shi yasa mutum ya ji tsoron wannan rana kaga kenan ko kana ganin wani wani mai isa ne ko wani mai iko ne ko wani mai mulki ne ya kai wani ko ganin shi baka yi to akwai ranar da ya fi komai arha ba kama san ma yana wajen ba ma ba ma magana wai ka so ka gan shi ba baka ma san da zaman shi a wajen ba na ce da ba wani sai Allah wa tara kullu ummatin jafiya kullu ummatin tud'a kullu ummatin tud'a ila kitabiha kuma kowace al'umma za a kira su zuwa ga littafin su wasu ka ce a'a za a kira kowace al'umma da annabinsu ya zo da littafin da ya kiransu waɗanda suka amsa mishi kuma suka ba da gaskiya Allah ya musu kyakkyawan sakamako wanda suka saba mishi kuma Allah ya musu sakamako irin nasu mummuna don haka za a zo da banu isra'ila ka musu attaura da injila mutane annabi musa a zo musu da attaura wanda suka rike ta da ƙarfi suka yi biyayya suka ba abin da ke cikin ta samu tsira wanda suka ce a'a abin nufi kowa za a zo da littafin aikinsa kuma wannan shine abin da ayoyi suka fi karfafa dan ayoyi da yawa sun zo akan maganar littafi fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى kitaba أو تعالى mini من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابيا إني ظننت أني, an ni ملاق hisabiya. فهو في عيشة راضية أما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي kaga duk wanda littafi ake magana wanda za a ba mutum wa wudi alkitabu fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab kaga ba maganan qur'ani yake ko a taura lokaci. littafin da za a ba mutum ne na aikin sa kafirai za su dinga gani su ce wannan wani irin littafi ne la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha a kai shi wannan littafin babu editing a cikinsa duk abin da kai yana nan ne a rubuce duk abin da ka aikata da mara kyau da mai kyau za a ganshi a ciki mutum zai ganshi a ciki ranar raba littattafai kuma kowa zai karɓi littafinsa babu wani face sai an bashi littafin ayyukansa kuma da takardu takardun akwai rubutu a cikinsu kuma tun da alkiyama mataki-mataki ne za a kai matakin da waɗannan takardun su za a tattara kowa ya zo ya bi layi a auna nashi za a raba su wannan kyawawan ayyuka wannan munana sai a ɗaura waɗanda suke kyakkyawa a wannan bakin na ma'auni a ɗaura waɗannan munana a wannan duk wanda ya rinjaya shi ke idan kyawawan ayyuka sai rinjaya su watsar da waɗancan idan miyagun ayyuka sai rinjaya su watsar da waɗannan shi ke kuma za a kai gabar da mutum shi karan kanshi za a zo a auna shi wannan aunawa na mutum kuma a auna yaya imani shi tunda wancan takardu abin da ake gani ne na waje to abin da yake cikin zuciya ba wannan shi kuma kai ne za a zo a daura ka a ga nawa za ka yi abin nan ba tun a duniya mutum yake gwada nauyin shi ba in ya hau ya ga mai skeli yana yawo ka biya 20 ka to za a yi asalin gwadawa wannan yanzu kana gwada ya nauyinka ne can za ka gwada yaya imaninka ne na za ka ji nan ba imani ake gwadawa ba yanzu misali wanda ya gwada wannan allan na duniyan nan wannan abin da ake gwada zai nuna ma cewa akwai haram ka kace halal ka kace ba zai nuna ma ba zai nuna ma kawai nauyin jikinka ne jini da tsoka wannan kuma ba su ba ne dan adam ai wannan ba su za a auna ba ranar tashi alkiyama za a gwada ka ne a ga yaya yaya biyayyar ka ga Allah yaya imaninka yake a wajen Allah madaukakin sarki ya zuciyarka take ayyukan da kake faɗa din nan yaya suna daidai abin da yake harshe yana tafiya daidai da abin da zuciya ta kudurce ko ba haka bane to haka za a zo a daura kowa za a daura shi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata rana da suka ga Abdullahi dan Mas'ud ya hau itace yana yana yana taron itace sai suke dariya sun ga iska na kada kafar shi saboda bai da auki sosai mana bai da kiba yace tabhakuna min dikkati sakai yanzu kuna dariya ne saboda kuna ganin kaurin shi bai da kauri eh wallahi ranar tashi a kiyama wannan kaurin in an daura su a ma'auni sun fi dutsen da nauyi to kaga kenan ya tabbatar da cewa za a daura mutum mutum da haka abin da ƙafafuwan mutum da hannayensa suke aikatawa za a auna su a wannan rana sai a ɗauna mutum a gaya ya yake wani za ka ga ja biyar wani ya ja goma wani har ya so wani har ya ƙetare ma amma dai ba su da yawa wannan wa ƙalilun mahu don haka ana nufin littafin da za a ba mutane a hannuwansu kowa za a ba shi littafinsa sai Allah madaukakin sarki ya ce a kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun yau ne za a saka ya muku abin da kuke aikatawa kyakkyawa da mummuna faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu waman ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu kuma mutum zai gani duka duka zai gani sai Allah madaukakin sarki yace haza kitabuna yamtiku alaikum bil haqq lallai wannan littafin mu ne wanda ake rubuta shi shine yake furta muku gaskiya a wannan rana domin wannan littafin babu babu yaudara a cikinsa za a ma gaya ma mutum ya karanta littafin da kansa ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba kai da kanka za ka ma kanka sakamako yanzu in ka tara ɗalibai suka yi jarabawa idan ka ba kowa sakamakon jarabawansa kafin ya je ya ga average ɗin shi ai akwai inda ake sa grade daga grade ɗin shi zai yi determine me zai samu ko in daga farko ya ba a ganin f f f f f ya to ya san grade ɗin shi faɗuwa ne amma sai daga farko ya fara ganin a ya ga b ya ga a ya ga b to kaga daga kan shi ma yana ganin guda biyar zai san cewa kila ya riga ya kai wani abu. to haka ne ran tashi alkiyama wani sai kaga an surka masa wani sai kaga c ne gaba daya a tsakiya yake shi ba can sama ba kasa ko wasu mutane suna nan haka za su tsaya a tsaka-tsaki. na وآخروا نعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا تعشاوا واغا منانا هكذا تسكازي wasu aiki ne gaba daya so rayuwar duniya kaman tana kaman madubi ne akan rayuwar lahira an ka kalli musamman ka kalli wasu abubuwa jarabawa yanzu ai jarabawa kowa da kowa yake shiga ko kuma question din da ake bayarwa daban-daban ne ko iri ɗaya ne iri ɗaya ne amma kowa akwai amsar da zai bayar kowa za ka ga akwai abin da zai bayar kuma kowa gwargwadon abin da ya bayar gwargwadon sakamakon da za a bashi. wani ta yi ka ga malamin ya ga ya dan tausaya ma ka yi kokari kai mai yawan zuwa ne amma kuma baka kokarta wajen rubutu ba zai kara ma wani bonus daga gefe to haka ne ran tashin alkiyama za a duba ga ayyukan ka to ai mutum ne yana yawan zuwa sallar jam'i amma bai da kokari a waje kaza sai a ce to a kara masa abu haka za a ta kara masa ko mutum ne ga shi nan ba yi da yawan sallar dare bai da yawan azumi amma mutum ne mai yawan haƙuri mutum ne mai yawan faɗan kyawawan kalmomi to da waɗannan sai ka ga an ƙara masa sai ga an ƙara masa haka ko a makaranta ne sai a ce to ai ɗalibi kaza shi ba mai ƙoƙari ba ne amma bai da hayaniya a aji haka ne ko to wannan sai ka ga ya zama mashi wani wani abu da zai tunkuɗa shi gaba ya ce a bashi dan wannan wani lokacin ma har sai an tattauna ya kuke ganin wani wani zai ce aka bashi wannan bai da matsala to haka ne ran tashi alkiyama don haka rayuwar duniya tana kwatanta mana abin da zai faru ranar tashi alkiyama misali ne kawai amma ba wai ɗari bisa ɗari haka ba amma misali shi yasa yanda ake jaraba a duniya na haka za a yi ta ita rayuwar da muke ita ce jarabawar yanzu yanzu za a cikin jarabawa muke an ce ka yi sallah guda biyar ka yi guda hudu da kyar ko ka yi guda biyar din ko a'a biyu sun samu ko kuma guda uku ba su samu ba sai lokacinsu ya kare to haka duk za a yi ta rubuta mana wannan za a yi ta rubuta mana yasa Allah ce haza kitabuna yamtiku alaikum bil haqq inna kunna nastanfiqu ma kuntum ta'malun Allah yace ai ga mala'ikun nan mala'ikun nan suna rubuta duk abin da kuke aikata shine nastanfiqu suna nan suna rubutu wa inna alaikum la hafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun haka nan ma yanfihu min qawlin illa ladayhi raqibun atid mala'ika yana nan yana nan ready a tsaye yake kana aikata wani abu zai rubuta kana kauce ma wani abu ba zai shigar ma ba kana yin kyakkyawa aiki zai shigar ma da shi sai Allah ya ce fa amman ladina amanu wa amilus salihati Allah ya sanya mu cikin wannan tawaga wanda suka ba da gaskiya da Allah suka yi aiki aiki nagari shine aikin da aka yi shi da zuciya ɗaya domin Allah kuma aka yi shi daidai da yanda shari'a ta karantar sunna ta tanadar shine al'amalu salih to shine aiki nagari Allah ya ce to waɗannan sakamakon su zai zama kyakkyawa fa yudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi sai Allah mahalicinsu ya shigar da su cikin rahamarsa zalika huwa alfawzul mubin wannan shine rabo wato mafi mafi bayyana mafi haske da za a samu wa amma nabina kafaru amma wanda suka kafirce suka karyata suka ce babu wannan rana ma afalam takun ayati tutla alaikum za a dinga gaya musu kaga wadancan ba magana ba za ce ko ku shiga ne an wuce wannan kuma sai an caccake su tukunna Ke shin ayoyi na ba a kasance ana karanta muku ba ne fastakbartum sai kuka yi girman kai wa kuntum qauman mujrimina kun kasance mutane ne masu saban Allah masu laifuffuka wa idha qila inna wa'dallahi haqqun idan aka ce muku alƙawarin Allah gaskiya ne wasa'atu la raiba fiha aka ce kuma ita alƙiyama lokacin nan babu kokonto a cikinta kuntum ma nadri ma sa'atu sai ku dinga cewa mu ba mu san me sa'a ba inna bunna illa bunnan wa ma nahnu bi mustaqinin ai mu zato kawai muke ba mu da tabbaci na cewa wannan abin da ake faɗa ba tabbas a kansa to kenan ko mu ce yake akan tashin alkiyama yana cikin hatsari domin wannan yana kai shi zuwa ga auka cikin kafirci kaga zato ne ya kai su ga ƙaryata ta sai Allah ya ce wa badalahum sayyi'atu ma amilu a ranan ne munanan ayyukan da suke aikata zai bujiro musu zai bayyana bada ai zahara abin zai fito musu su ganshi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'una da suka kasance suna izgidanci da shi suna ƙaryatawa wannan sai ya zo ya mamaye su ya zo ya kewaye su ya zama ya musu wato talala ya musu da baibayi abin ya ta su shine sai kai su zuwa ga azaba shine wa haqa bihim zai dabaibaye su gaba ɗaya su zaman to ba su da mafita ba su da matsayi. wakila a ranan za a ce musu nan sakun kama nasitum liqa'a yawmikum hadha za mu mance da ku kamar yadda kuka mance da wannan rana ta yau ma'ana Allah zai yi watsi da su domin Allah bai mantuwa wa ma kana rabbuka nasiya abin nufi da mantuwa anan Allah zai fita cikin al'amarinsu zai zama kamar ma ba a san suna nan ba shine mantuwa shine kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa za a tashi mutum ranar tashin alkiyama wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan bankan wa nahshuruhu yawm alqiyamati a'ama qala rabbi lima hashartani a'ama wa qad kuntu basira yace Allah ka tashe ni makaho alhali ina gani qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa ai ayoyin mu sun zo ma ta ƙaryata don haka kai ma ka mance da su don haka kai ma yau an mance da kai ce wannan fayil ɗin ku ajiye shi a can baya cikin lissafi zai tsaya kawai na jira cikin azaba bai san ma ne mako yana ma so ya san makomar shi ko ina ne amma bai sani ba kasu wani ya fi fargaba wani ya fi fargaba mutum bai san ma mene ne ba ya faɗi ne ko ya ci shi yasa Allah ya kira ga mu'mina ya ce ayyuhal ladina amanu la takunu kalladaina nasullah fa ansahum anfusahum kada ku zamanto tamkar waɗanda suka mance da Allah din nan sai Allah ya mantar da su rabon kawunan su duk wanda ya mance da Allah yayi watsi da al'amarin Allah kenan shine mantuwar ya nuna shi ba shi ba al'amarin Allah to Allah ma zai fita a cikin wato harkar Allah zai zama ba ruwan shi da shi to shine ma'anar wato Allah zai mance da shi shine wakilan yawman ansakum kama nasitum liqa'a yawmikum hada kamar yadda kuka karyata kuka mance kuka ce babu wannan saduwa a yau wa ma'awakumun naru kuma makwancinku ita ce wuta wa malakum min nasirin ba ku da wani wanda zai taimake ku cikin waɗanda kuke haɗa su da Allah ɗin nan ko waɗanda kuke ganin cewa masu taimako ne to a ranar babu taimakon da za su mutu zalikun dalili kuwa abin da ya kai ku ga aukawa cikin wannan ai abin da zai ya faru kenan na baya na mancewa nan bi annakum ittakhasum ayatin lahi huzwa kun dauki ayoyin Allah abun wasa abun gatse abun izgilanci wa gharratkumul hayatud dunya kuma rayuwar duniya ta yaudare ku ta ruɗe ku dan ita duniya tana rudar da wasu mutane wa gharratkumul hayatud dunya wa gharrakum billahi al mutum sai ya ɗauka wai an zo duniyan nan ba tafiya ko mutum sai ya ɗauka in ya ga a duniyan nan yana samu Allah ya masa buɗi sai ya gadi ya fi sauran mutane wani haka yake gani in ya ga Allah ya masa buɗe a harkarsa a menene sai dinga ganin kowa bai iya ne ko ɗalibi ne Allah ya mashi basira da fahimta sai dinga raina kowa da kowa ce ai wani ba mai kokari ne ai shi ba ne ganewa ne. ya ɗauka wayan shi ne yake ba shi wannan fahimtar bai san daga Allah ba in Allah ya zo sai ɗauke tunanin yanzu idan misali aka yi hatsari da shi shi wannan mai kokarin sai kan shi ya bugu sai kwakwalwar shi ta tafi sunan shi ma ya manta wallahi sunan shi ma ya manta sai ka ji ana cewa je a yi mri a je a yi ct a gano ina ne menene ya tsinke akan komai ya kasa kowa sai zai sa ido ko yana kallon mutane baya sanin me yake faruwa Allah kadai ya san tunanin me yake a wannan lokaci yasa al'amarin Allah ya wuce nawa da cikin dan kankanin lokaci abu kadan ne Allah zai cire shi in duniya za ta taru ba za ta iya haka shi ta abuga abuga ayi wannan binciken ayi wannan ayi wannan a ce kai yanzu nan fa baya bada abin da ake so ba samu sakamako ba kuma ba yanda zai iya hada daya da daya su zama biyu da haka kada mutum ya ga ya samu wani hali na ɗaukaka ko wani hali na nasara ya dinga ganin cewa dabarar sani ko ya dinga ganin cewa a a shi dan ya kai ne ko dan ya isa ne wallahi ba haka ba wannan jarabawa ne Allah yake jaraban bawa duk abin da ka gani a rayuwar nan jarabawa ne alladhi khalaqa al-mauta wal hayata limadha liyabluwakum ayyukum ahsanu amala duk abin da ka gani wallahi jarabawa ake kaga Allah ya hore ma a sana'arka ga masu sana'ar irinka da yawa wasu ma tun kafin aike ka suke sana'ar sai Allah ya fito da kai sai ka ji shi kadai ake magana kowa za ka ji har aiki ya masa yawa yana yana wulakantar da na wasu shi ai shi irin aiki kaza ba sai dai ku je ku samu su ne to wannan Allah yana ɗaura shi akan wani tarko ne na talala duk abin da kaga ka samu a rayuwar nan to kayi kokari ka ka dinga tunanin ya Allah maɗaukacin sarki ya baka wannan ka dinga bambancewa cewa wannan abin wai ni'ima ne ko kuma a'a wani bana'i ne Allah yake so ya jaraba ka da shi wanda ya iya bambance wannan to shine yake fahimtar rayuwa da haka da ya samu wani abu na ɗaukaka sai ce alhamdulillah sai gode ma Allah wa yashkurullah yayi godiya ga Allah ya nuna ni'imarsa ga Allah ya tuna da kuma waɗanda ba su da wannan ɗin kuma ya tuna kafin ya kawo wannan gabar ya yi da wasu ba za duk wannan tunani in ya riga ya kai wata daraja yana ganin shi shi nan kawai ko ya ganin a lahira ma ta za a ci gaba da tafiya ita lahira juyawa take juyawa take ran tashi kiyama za a juya ne wanda ake ganin talakawa ne zai su koma sama wanda ake ganin makaskanta ne zai su hau sama shine khafidatun rafi'atun ita ran tashi alkiyama mai saukarwa ce mai dagawa ce ta haka kamar skin sai ga mutum madaukake a duniya ka ganshi yafi kowa kaskanta a lahira sai ga mutum babba ne mai fada aji mai ranar tashi alkiyama ko daga kai ba iya yi wanda ake ganin wulakantacce bai san komai ba ba a ma kallon shi sai ga ranar tashi alkiyama shine mai ceton wasu haka ran tashi alkiyama mudin juyawa yake da haka awun duniya ba shi bane awu dan a duniya mutane abin da suke aunawa suna aunawa su gaya samun ka yake suna aunawa su gaya matsayin ka yake a al'umma ko sallama za a amsa ma sai an yi ma sai an ma wannan awun da ka zo ka samu mutane kai sallama wani wallahi sai ma wannan lissafin wani da sai sai kau da kai wani ne zai amsa a ciki saboda shi a wajen shi baka cika ƙa'idoji ne amsa ma sallama ko baka cika ƙa'ido ne ya kula ka ba ma da ka zo ka tsaya akan majalisar su sai ga kawai ya kama harkar su wani kuma za ka zo ka tsaya a gaban shi kana magana yana harkar shi ba a ruwan shi da kai bai ma san me kake yi ba ya ɗauka wannan shi ne ma'auni a wajen Allah to wannan ma'auni ne na rayuwar duniya kuma mutane da yawa ba sa gane ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu misalai da yawan gaske yace rubba rajulin ash'asa aghbara dhi timraini ko dhu timraini Lau aqtama ala Allah Za ka zaka ga mutum ma'ana a watsa cikin datti cikin kura ya daure cikin shi da wata damara kayan bai ishe shi ba da zai rantsuwa da Allah sai Allah ya kubutar da shi kuma so nawa ake samun irin wannan da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama irin su Ammar Zubilal ko irin waɗanda ake ganin ba kowa bane su abuja ɗin sun wulakantar da su har suka ce in kana so mu ba da gaskiya da kai sai ka koro waɗancan waɗancan ka rabu da su tukunan sai mai imani suke ce ma in ma abin da gaske ne na gaske ne na shiriya ne wanda zai zo mana suratul ahkam suka ce da waɗannan ba su riga mu ba don mu muka bi cancanta ba wannan ba ne a wajen Allah suka ce laukana khairan ma sabaquna ilayhi to ma'auni a duniya wannan ma'auni ne na kuskure kuma a ɓangarori daban-daban na rayuwa mutane sun kasa gane wannan ma'aunin cewa ba daidai ta kada ka yadda ka yi ta'amuli da mutum don gane da samun shi ko rashin in za ka yi mu'amala da mutum ka yi mu'amala da shi a matsayin ɗan adam kar ka yi mu'amala da mutum a matsayin harshensa ko yarensa ka yi mu'amala da shi a matsayin mutum ne bashar ne ibnu adam ne bani adam ne kuma ka dinga ɗaukan rigar da ka sa masa ka sa akan ka cewa an kai ne aka ma mu'amala na ya zaka ji ya kamata a dinga daukan wannan yanzu ka ga mutum ya ma wani jami'in tsaro laifi ko kuskure wani lokacin ma ba laifi ba ba kuskure ba in ka ga wulakancin da ake ma mutum a tattaka shi a mummurɗe shi a daddake shi a sa shi a cikin kwataye birgima shi wannan mai abin nan ya taɓa ɗaukan kanshi ya sa shi ake ma wannan abin ya zai ci ita ce rayuwa ta kuma irin waɗannan zai kaga sai su sai su kare a wannan abu wannan wanda suka wulaƙanta zai zo ya wuce su wata rana kuma yana shiga cikin memory din dan adam da bai manta wanda ya wulaƙanta shi yana wahala mutum ya manta ta yiwu ka gama wulaƙanta shi ya zo ya wuce ka a rambula kuma mai gidanka ne ko ya zama shi zai postin ɗinka sai ka tuna wata shekara a waje kaza ka taɓa yin wane-wane mai kaza an tura ka bostin ka je kaza wajen aiki ka yi kaza da kaza a waje kaza ce to ni ne qalu a innaka la anta yusuf qala ana yusuf ni ne yusuf wa hadha akhi wannan shine wanda kuka ce ai sata wannan kuma shi kuka jefa a rijiya kuka siyar kuka ce ba ku ne a innaka la anta yusuf qala ana yusuf kun ga matsayin da suka samu yusuf to wannan ba misali bane babban misali ne ba ya kai matsayin da wallahi in ba shi da ya jawo su ba ba sai za kusance shi ba to amma da yake akwai imani akwai kuma shiri na Allah akwai annabta a tare da shi ya ce la ba, alaikum yau ba komai akan ku yau yaghfirullahu lakum to kai ma an ka sami irin nan ka ce to rayuwa ba haka take ba idan kana so ka je ka ƙara karatu je ka kawo takarda amma ka je kai karatu kai ma ka kai matsayi ka ci gaba amma rayuwa ba a mata haka ba kowa zai iya wani ita rayuwar nan wallahi karamin karamin abu ne rayuwa kankanin abu ne ba bai wuce a waje ɗaya ko ake tsaki a waje ɗaya ne kawai duniyar nan sai ka ga mutum kana ganin wai yayi nisa da kai wallahi za ku haɗu da shi a wani waje da baka zai tsammanin ka gan shi ba yanzu idan kuka je aikin umara ko aikin haji sun aka toshe kofar nan ana hana kowa shiga akwai ruwansu da wani wallahi ba ruwan su da wani kowa haka zai zuwa haka za a can yi ce ma ba za ka wuce ba duk ku yi can haka duk za ku yi can da sarki da mai sarauta da mai waye da mai kudi duk haka za a ce ku yi can kuma haka za ku yi din haka rayuwar duniya nan karamar rayuwa ce wanda suka ɗauke ta da faɗi shine suke shan wahala amma ka ɗauke ta ƙaramin gida ne an tambayi annabi nuhu alaihi salam wanda a tarihi na dan adam ba wanda ya kai shi tsawon rayuwa annabi nuhu aka ce ya zaka kwatanta mana rayuwar duniya yace duniya ne abin da zan ce kawai kaman gida ne mai kofa biyu gani nake kaman ta kofar nan na shiga na fita ta can iyaka rayuwa ta duniya gida mai kofa biyu awa nawa zai dauke ka ka shiga ka bulle ta ɗaya kofar aka rayuwar nan ba komai bace wanda ka dauke shi ba kowa ba zai zo ya hausa mana don haka Allah yake cewa garwatkumul hayatu duniya rayuwar duniya ce ta ruɗe. don haka fal yawma la yukhrajuna minha a yau fa babu fita a cikin wannan ƙangi da wannan azabar wala hum yusta'tabuna kuma ba za a karɓi duk abin da za su bayar na uzuri ba ba wanda zai karɓa. ba abin da za a karɓa. don haka falillahi alhamdu rabbi samawati wa rabbil ardi rabbil alamin dukkanin godiya tana tabbata ne ga Allah mahaliccin sammai da kasai kuma shine mahaliccin talikai gaba daya walahul kibriya al kibriya shine isa da girma da daukaka da mamayewa duka na Allah ne sifa ce da ba wanda zai sai da ita sai Allah al kibriya Allah yana da kibriya ma'ana sifa ce ta ma'ana ka kai ƙurewa ne wajen isa da ɗaukaka wajen kuma aikata abin da ya so da ba wanda ya sai ce me yasa yi wannan sufa ce ta Allah shi yasa ya tabbata cikin hadisin da imamu Muslim ya rawaito Allah maɗaukakin sarki yana cewa al'azamatu azamatu ridai ai izari wal kibriya'u ridai Allah ya ce wato girma na isa wannan abu ne da na lullube ni kaina da shi in ji Allah kenan siffa ce ta Allah ba yana nufi Allah yana da wani mayafi ba a'a Allah ya ya siffanci da wannan siffa wal kibriya'u ridai wannan kibriya izza da isa da daukaka yace wannan kuma na na sanya a jikina kenan siffofi ne na Allah da ba wanda ya sai da su ba a ce ma wani al'azim sai Allah madaukakin sarki shine kadai al'azim ba a ce ma wani al'ali sai Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ne mai wannan zufa don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce famanna za'ani wahidan min huma a kan hunari duk wanda ya yi jayayya da ni a cikin waɗannan siffofin guda biyu Allah ya ce sai na sa shi a wuta sai mutum ya fito ya cika baki ya ce mu muke yi ka je duk inda kudin inda ganin zuwa ina ne mun tsaya maka sai kayi to wallahi sai Allah sai Allah ya kaskantar da shi sai ya fi shekara 100 yana nema abin da yake zo Allah ya hana shi saboda yayi jayayya da Allah yana ganin zai duk abin da ya sa a gaba kuma Allah ya hana su samuwa a hada gabas da yamma kudu da arewa abin ya kewa duk inda za a je a yi taro a duniya za a je a yi taron wallahi ba zai ba da sakamako ba ba za a samu mafita ba saboda ne an shiga cikin wani haƙƙi da bai cancanci a shige shi ba siffa ce ta Allah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man kana fi qalbihi misqalu dharratin min kibr shine kibriya duk wanda yake da daidai da ƙwayar zarra na girman kai da isa a cikin zuciyarsa yace la yadkhulul janna wannan ba zai shiga aljanna ba aga wannan gargadi ne mai tsoratarwa sosai babban gargadi ne kuma me yi alkibir alkibir din nan shine ka kaki gaskiya Shi ne ka wulakantar da mutane mutum zai dinga ganin a wani wannan rabu da shi ce wani fa bana ana bikin saukan qur'ani shi ce rabu da wannan ba yau aka fara saukan qur'ani wannan ne wulakantar da mutum yau aka fara su alaran momi nawa aka yi kafin shi kaga wasu na faɗan haka ce yau ka zo mu je wane ya gina gida ya gayyaci mutane a zo a ji a taya ya a ba wannan gidan nawa ne shi kadai ne mai gida a to wannan shi ne shi ne kibir wallahi shi ne kibir a wannan rabu da shi da Allah wannan waye ne ce wane ta ya zo yana sallama a wannan ku ajiye shi to wannan shi ne kibir sai ka ga mutum bai tara komai ba bai mallaki komai ba amma yana da kibir a zuciyarsa wannan wanda Allah ya fi fushi da shi kenan ailun mustaqbil ya ga talaka ne daga safa har yamma da safa sai dai yawo ciya wacin sa da yamma kuma sai dai zauna a bakin hanya ya zagi wannan ya ambaci wannan ya waye ba abin da ya sani sai wannan to wannan kibir ko duk inda aka zo za a yi magana a ku dakata ba wani wanda yake da magana wannan ra'ayin naku dukkan ne a ganin shi ku kowa iya ra'ayi akwai mutane wannan kibir ne duk wani ra'ayin kowa na banza ne ko sai an gama magana mutum zai yi magana sai kaga yana ta magana yana nishi kaman ba za ta fito ba a wannan abin yana to wanda ne mai isa shi fa ma'in mahin ne fa mani ne fa kankanin abin da bai taka kara karya ba ko sai za ka je ka shiga ofis ɗin mutum za ka je wajensa ka shiga da duk ƙa'idojin da ake bi yana can gefa ya me ya kawo ka ko ya tattara abin da ka zo da shi ya watsa malam fita ka ban waje wannan shine wulakantar da mutane wannan shine girman kai a biya ma mutum gaskiya a cika kuma babu inda ya fita kai ce ɗan me shi ya yi misali a ce akwai wani element da zai sa yi wannan mai kuɗi ina kuɗinsa yana ganin ko talaka ya za a yi girman kai talaka ba abinci ba abin sha ba komai kuma yana girman kai yana daga cikin mutanen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce, Allah ba zai kalle su ba ranar tashi alkiyama ba zai ba zai musu rahama ba ba zai tsarkake su ba kuma azaba mai tsari, ya ce, ailun ta talaka mai girman kai to me zai ma girman kai Ba ka da shi ba ka da shi ce ku rabu da waɗannan duk mutanen banza ne haka kawai dan Allah ya musu abu zo dinga ma mutane to ba ruwan mu da su wallahi ba su isa su faɗa ai ba kullun ke da zuciyarsa kullun faɗa da mutane to irin wannan Allah ya tsare mu mutum ne tsarin Allah daga irin wannan kuma ba komai yake kawo girman kai ba wannan hasada ce hasada ita ta haifar ma da iblis da ya ma annabi adam girman kai Ya ce waye wannan khalaqtani min nalin wa khalaqtahu min tin to haka ni wannan da aka halice shi da ƙasa ina wucewa ina ganin shi bai isa komai ba ke ku bari dan anguwa kaza ne waɗannan duk talakawa ne ne duk ba kowa bane duk irin wannan a'a sana'ar su kaza ki. ai duk mai irin wannan sana'ar dama makaskanci ne ai mulakantacce ne wa ga maka kai ka yi shi ko Allah ya yi shi saboda haka kuma mutane da yawa wallahi suna fada cikin wannan mummunar mummunan hali mummunan ɗabi'a kuma da sun san sakamakon shi ne wallahi za su dinga nisan sai za su dinga nisan sai mota fa sai ka shiga mota a tasha za ka tafi wani gari direban ba kai ka shiga mota inda ba don kuna zuwa kuna shiga mota ba ba inda zai amma ka shiga mota a halin ka bata mota da Allah tana da aka ga yadda ake zagawa ba kanka ba ta mota in baka shiga motar ba zai samu abin da zai ci ba ko ba aka ce yi ba ba su kade ba ne duk wata zana an ka shiga za ka samu kai haka ko ina ko cikin almajirai zai ka shiga ka samu haka sai mutum ya shigo cikin almajirai suna ganin shi ba kowa ba Allah ku duba wani wani gaban mutum wani wawa ku duba wani jahili bai san ma ake kaza ba na wanda daga cikin magabata a ba ibn abi raba fitaccen malami babba daga cikin almajiran abdullahi dan abba wa ne amma kuma Allah ya mishi daukaka ta ilimi wanda lokacin ba wani wanda ya san hukunce-hukunce na addini na fiƙi wa almajiran ɗan abdullahi ɗan abba kamar asa yake cewa na kan zo in zauna a gaban mutum sabon jinin malami in zauna a gaban shi yana karatu yace zai dinga faɗan wani hadisi wanda tun kafin a haife shi na san hadisin amma zan nuna kaman ban san komai amma yanzu da ya dan koyi yanda ake magana shi ma ya zame wa'azi ya dan daura rawani to gani yake duk wanda yake kasan shi jahili ne Allah haka ne wa'azi sai ga duk wani wanda yake kasan shi bai san komai bane Allah wani kana faɗan magana da abin da kake faɗa ya san shi tun ba a haife ka bai ya san shi ya karanta kuma da za a ajiye da kai da shi din kai ba kai zaka zama almajiran ka amma in ya rike speaker ya fara buga muku zan da fasikanci da waye wallahi ku sai ku rasa inda za ku to ko ina abin yana fadawa ko ina yana fadawa sai wanda Allah ya sani saboda haka wannan siffofi ne na Allah siffa ta isa siffa ta daukaka siffa ta ji siffa ta buwaya wannan wallahi duk siffofi ne na Allah ba wanda zai jayya da Allah da wannan faki Allah ya shi sai gan shi a wulakance kuma a zahira ya shiga mafi kaskancin azabar Allah ya tsare yasa a ƙarshe ma Allah ya sake cikawa da wannan siffar yace wa huwa al-aziz Allah shine mai buwaya al-aziz wanda ya gagara kowa wanda ba abin kuma da ya gagare shi al-hakim kuma wanda yake da cikan gwaninta a duk abin da zai yi a zancen shi ne a hukuncin shi ne a ayyukansa ne Allah shi ke da wannan sufa kuma so da yawa Allah yana haɗa waɗannan kalmomin guda biyu al'azizul fiye da yadda ke haɗa sauran so da yawa akwai hikimomi da yawa a ciki malam ibn al cikin madarijus salikin ya kawo hikimomi sun fi wajen takwas na me yasa hikima da Allah yake yawan haɗa al'azizul hakim a ƙarshen ayoyi ai akwai sunayen shi da yawa amma za ka ga da yawa za a ce wa huwa al-azizul hakim innahu azizun hakim ko da yawa za ka ji ayoyi Allah yana faɗan su haka sai ka gama an za ka kwatanta su da gafurur rahim al-azizul hakim din ta yawa har wajen ma da ya kamata a ce kila a tunaninka gafara ne za a ambata sai Allah ya ce al-azizul hakim in tu'adhibuhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ce ga gafurur rahim wa'annan sunaye akwai abin da suke da shi ne akwai wani abu da suka kunsa da yasa Allah ga yana yawan ambatan su a cikin sunayensa kuma cikin sufofin sa yana sufantuwa da su haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin Allah madaukakin sarki kuma ya kare mu da tsoronta Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗanda za a kai karɓa ayyukan ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mana albarka a lokacinmu da rayuwar mu wannan wata yantawa da ake a cikinsa da gafara da rahama Allah ya lullube mu da su gaba ɗaya. yanda Allah maɗaukakin sarki ya rubuta mana muka ga kusan tsakiyar wannan wata Allah ya nuna mana ƙarshen sa haka Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da ayyuka na alkhairi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki marasa lafiyar mu Allah ba su lafiya ko kuma Allah ya kare mu da lafiya matafiyan mu Allah ya tsare musu hanyoyin su nan kasuwar mu Allah ya sanya musu albarka cikin kasuwancin su almajirai da ɗaliban ilimi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya musu jagora Allah madaukakin sarki ya tsare su Allah ya musu taimako ma'aikatan mu Allah madaukakin sarki ya taimake su wajen ayyukan su muna roƙon Allah madaukakin sarki wannan ƙasa ta mu ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya da aminci a cikin ta shugabannin mu Allah madaukakin sarki ya musu jagora al'umman mu na musulmi da suke wakiltar musulmi a ko ina a kowane bangare na rayuwa muna roƙon Allah ya kare su Allah ya tsare su daga sharrin ma'asada Allah maɗaukakin sarki ya kara musu kuma daukaka duk wanda yake nufin musulmi da al'umman musulmi da wani abu wanda yake mummuna Allah ya mayar yadda wannan barna zuwa gare shi Allah ya kare mu daga sharrin masu shari da hassadar masu hassada muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kara amintar da mu akwai yan uwa waɗanda suke neman buƙatar addu'a a wajen yan uwansu musulmi masu azumi wai wasu yara da aka ce kwana wajen hudu ba a gansu ba sun fita har yau ba a sami inda suke ba wani shekara uku wani shekara uku ba muna roƙo Allah madaukakin sarki ya bayyana su Allah madaukakin sarki kuma ya kare su daga miyagun hannu muna roƙo Allah madaukakin sarki ya tsare al'umma musulmi gaba daya Na zalamna na wa in lam taghfir lana wa tarhamna na min al-khasirin allahumma la allahumma اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت لك الملك على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت اللهم لا تدعو لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شقيت ولا مؤثرا إلا يسرت ولا حادث من حوائج الدنيا والآخرة هي لك فيها ريقا ولنا فيها معافاة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أفرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أفرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أفرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجل وعاجل ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجل وعاجل ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين